This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita goma sha da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. A jamhuriyar Nijar ma ana jima ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bello ne tare da sahabi Imam Aliyu muke da muku da shirin wannan hantsi. To ko muke dauke da shi ne a wannan shiri? na ji jihar muhammadu buhari ya ja kunnen magoya bayansa lokacin da aka ce an kona wasu motocin pdp a jos cewa shi to wannan shine na farko da shi professor jega ya taba nuna irin wa'annan na'urori buba galadima kenan ya kama na ziyara inda ma ya da aliyu mustapha sokoto za ku ji ko mai suka tattauna sannan kuma akwai shirin rigakafi da ra'ayin da kuke aiko mana ta wata ruwa amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar Amnesty International mai kare hakkin biladama ta fidda hotunan da aka ɗauka da tauraron dan Adam ko satellite da turanci da suka nuna irin ɓarnar da ƙungiyar Boko Haram ta yi a arewa maso gabashin Najeriya. Hoton da ƙungiyar ta nuna kamun a kai harin da kuma bayan da aka kai harin a Baga da kuma Doron Baga sun nuna gine-gine dubu uku da ɗari bakwai da aka ƙona ƙurmus ba da jumawa ba bayan da ƙungiyar ta kama Baga ranar uku ga watan Janairu. galibin gidaje da mayakan suka lalata a doron bagane inda wani mana nazari na kungiyar ta amnesty yace kusan an share garin baki da daga doron ƙasa cikin kwanaki hudu kacal kungiyar kare hakkin bil'adaman ta ce a hirarraki da ta yi da shaidun gani da ido sun ce mayakan sa kan sun harbe ɗaruruwan fararen hula ciki har da yara ƙanana da kuma wata mace da take naƙuda rundunar sojojin najeriya ta ce mutane ɗari da hamsin ne aka kashe a baga amma jami'ai a yankin suka ce sai ta yi yawan waɗanda aka kashe ya haura dubu ɗaya kungiyar ta Amnesty ta faɗa jiya Laraba cewa bisa la'akari da bincike da ta gudanar ya nuna cewa Boko Haram ta kai harin ne kan baga domin garin ya kasance sansanin yan kato da gora ko su biliyan jetiya waɗanda ke taimaka sojoji wajen yakar yan bindigar. Jami'an Amurka fa sun tabbatar da sahihancin faifan bidiyo wanda a cikin reshen kungiyar da ka'ida a Yemen ya ɗauki alhakin harin da aka kai akan ofishin wata mujalla a Faransa cikin makon jiya. a faifin bidiyon da aka nuna a intanet jiya laraba wani mutum da aka bayyana mai suna nasir al'ansi wani kusa a kungiyar alka'ida a yankin arabiya yana cewa kungiyarsa ce fita ɗauki nauyin harin da aka kai akan mujallar da ake kira shala hebdo har aka kashe mutane guda goma sha biyu Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mary Huff ta ce hukumomi a nan Washington suna aiki ne domin tantance irin dangantaka da ta kasance kunci ta dangantaka tsakanin kungiyar ta tsarar ra'ayin addini da 'yan bindiga guda biyu waɗanda suka jagoranci wannan hari. A ji Laraba Faransa ta ba da sanarwa na ƙara rawar da take takawa a fafatawar da ake da kungiyar ta ISIL. Kasar da ta tura babban jirgin yakin ta na ruwa da take tinkaho da shi zuwa gabas ta tsakiya bayan kwanaki uku da kasar ta fuskanci harare irin na ta'addanci. Har yanzu muna nan Amurkan inda jami'an tsaro suka kama wani mutum daga jihar Ohio kan zargin yana shirin ta da bama bama a majalisun dokokin Amurka sannan ya harbe ma'aikata ciki da kewayen wannan wuri. jiya laraba kama mutumin mai suna christopher cornell jim kaɗan bayan da ya sayi makami a wani kantin sayar da bindigogi a birnin cincinnati da ke jiya ta ohio an gabatar da tuhuma a kansa a gaban wata babbar kotun amurka bisa zargin mallakar makamai da kuma niyyar kashe jami'an gwamnatin tarayya kamar yadda takardun ƙara da suka nuna Cornell ya gaya wa wani ɗan tsegumi wadda ke tare da hukumar FBI cewa yana ɗaukar wakilan majalisun dokokin Amurka a matsayin abokan gaba. bayanan sun ci gaba da cewa ya ga dan tsegumin cewa yana shirin zuwa washington domin ya kiwaci matakan tsaro a ofisoshin gwamnati daga bisani ya tayar da bama a harabar majalisun dokokin amurka takardun karan suka ce kodal ya hakikance cewa idan ya kai wannan hari hakan zai nuna irin goyon bayan saka kungiyar isis kuma yana tuntubar wasu daga kasashen waje dangane da wannan hari. Labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A duk wannan jiya Laraba fa, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gudanar da shawarwari kan shirin nukiliyar Iran tare da takwaran aikinsa na kasar Javad Zarif a birnin Geneva. jakadun guda biyu sun gudanar da shawari da safe da rana sannan kuma suka gudanar da wani zaman cikin dare da ba a ma shirya shi ba har Mr. kiri ya soke tafiya su zuwa kasar Bulgaria wani jami'in Amurka ya bayyana shawaran azaman masu ma'ana ana da wannan shawari ne kuma gabanin shawari da jami'an diflomasiya daga Birtaniya da China da Faransa da ma Rasha da Amurka da kuma Jamus za su gudanar da Iran a kokarin da suke na cimma yarjejeniya kama wa'adin da suka gindaya wato ranar ɗaya ga watan Yuli na bana ya karatu. Da gaske a Indonesia hukumar ayyukan ceto ta ce yawa lamis masu ninkaya za su yi kokarin kaiwa ga babban sashe na baraguzan jirgin Air Asia da ya hadari a karkashin teku inda galibin gawarkin mutane suke a can. Shugaban hukumar Henry Bambam Solistoyo ya ce an gano tankin jirgin a tekun na Java kilomita uku daga inda a gano jelar jirgin mita 800 kuma daga inda a gano akwatin na'ura da take daukan bayanan jirgin tun da farko. jirgin kira airbus ya yi hadari ne ranar 28 ga watan disamba yana dauke da mutum 162 zai yanzu dai gawarauki na mutum 50 ne aka gano cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc thank you Madalla dazu ɗazun nan sanannen ɗan siyasa na a Najeriya na jam'iyyar adawa ta APC Buba Galadima ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa inda ma ya hirar da Aliyu Mustapha Sokoto akan batutuwa da dama musamman ma game da zaben da ke karatowa a Najeriya. Aliyu ya tambaye shi yana cewa na ji jihar muhammadu buhari ya ja kunnen magoya bayansa lokacin da aka ce an ƙona wasu motocin pdp a jos cewa shi baya son a ce wani magoyan bayansa yana gaba a tsawon gaba wurin da hankali wannan aƙidar da zai tafi da ita ke na tausasa mutane don karaye tashin hankalin To ai wannan ya zama dole nema ma a gunsa ko kuma dukkan wani mutumin da yake takarar abinan neman shugabancin ƙasa. Mm, mm. dole a nuna wa magoya baya cewa a yi abubuwan nan cikin lumana a cikin hankali da kwanciyar hankali kada a tada hankula domin ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi hmm. kila ma yana iya samun wani tsuntsun to ah, wannan al'ada ce irin tamu wanda yake dole ne shi general muhammad buhari ya magana akan irin wannan da ya kwantarwa magoya bayansa hankali hmm. mun sha yin wannan amma ka san fa wannan hatsaniya da ake samu a zaɓuɓɓuka yawanci ah, mutane ake tirsasawa wannan har su fito da maitarsu na cewa ba zai fa ba za su fa yadda da zalunci ba to hmm. dukkan abin da fa babu adalci kuma akwai zalunci to fa ba za a iya samun kwanciyar hankali ba hukumar zaɓe shugabanta eh, professor Ataru Jega ya fito jiya ko shekaran jiya da wasu na'urori da ya bayyana duniya cewa waɗannan za su taimaka hana magudi a wannan karo kun gamsu da cewa zaɓen bana zai sha bamban da na baya dangane da hana magudi To wannan shine na farko da shi Professor Jega ya taba nuna irin wa'annan na'urori? Ai an shayi. Mm. Kuma me sakamakon abin? Duka dai abubuwan nan wato adalci shine tushen zaman lafiya. Me ya Tsoron da shirin da ka gani zuwa yanzu na yin zaben nan? Ni mm. a matsayina na Buba Galadima wanda ya daɗe yana cikin harkokin siyasar Najeriya kuma ya daɗe <clears throat> ana yi da shi. Mm. wato ban gamsu sam-sam da shirin zaɓuɓɓukan nan da ake yi ba. na farko dai duk zaɓen da ake a Najeriya, duk lokacin da zaɓe ya gabato za a yi doka wanda za ta tafiyar da wannan zaɓen na wannan lokaci. Mm. A wannan karan fa ba a yi ba. A wannan karan ba a yi ba. Mm. Kuma ana ana nan ana ƙorafi cewa ma gwamnatin tarayya da kanta ba ta saki kuɗi kamar yadda ya kamata da za a tafiyar da wa'annan zaɓuɓɓukan ba. Wa hukumar zaɓe. Wa hukumar, eh, wa hukumar zaɓe. Mm. Kuma ni abin da ya ƙara bani tsoro shi ne Aliyu ka sani fa jega ya sake na waɗansu mazaɓu a Najeriya. Aka samu ƙarin dubu talatin. Mm. Amma haka kawai don waɗansu mutane da suke kusancin gwamnati sun fito sun nuna adawa da wannan. Profesa Jega da shi da hukumar zaɓe suka tsorata suka janye wannan kacancana ah, ah, rumfunan zaɓuɓɓuka hmm. da aka yi a ƙasa. To mutumin da waɗansu haka kawai abokanan shugaban ƙasa ko magoya bayansa za su sa ya janye abin da ya yi shi ne bisa ƙa'ida bisa shari'a. Hmm. To idan aka yi zaɓe shugaban ƙasan nan ya faɗi, shin jegan nan yana da ƙarfin gwiwa zai iya shelacewa an kada goodluck din to ma da lahira bubu galadima kenan da aliyu mustapha sokoto bari mu bai waje mai waje ta kawo shirin mu na gaba rigakafi tambarin lafiya iyaye mata mu kai ƴaƴan mu rigakafi yau rigakafin yara babu illa ga mai yin masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Da Nasiru Yakubu birnin Yarana da tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A jihar Bauchi an samar da ofishi na musamman da zai sa ido game da aiwatar da yaƙi da cutar shan inna ka'in da na'in, in ji wakiliyarmu Amina Girbo. a kokarin su na yaƙi da cutar shan inna ya sa gwamnatin jihar Bauchi da ƙungiyar Melinda Gates da Dangote Group suka gina ofishin da zai rika bada bayanai game da yaƙi da cutar shan inna a jiha. Dr. Ahmad Muhammad Damina, darakta ne a wannan cibiyar, ya bayyana mana yadda tsarin ma'aikatar zai tadda bayanai. Abin da za a sa ido a kai ko kuma za a yi abin amfani da wannan abin nan shine wajen rigakafi kuma sauran dukkan wasu hanyoyi da za a tabbatar cewa eh, an inganta rigakafi da wadda ya shafi tun daga wajen ajiye magungunan mu na rigakafi wanda kasancewa su magunguna ne na musamman so ajiyan ya zama wajibi akwai abubuwan da ake lura da shi wanda ya shafi abubuwan da za su sanyaya su saboda haka za a duba wajajen ajiyan mu store stores din mu sannan kuma kayayyakin da muke amfani da shi na ajiya din har zuwa lokacin da za a kai ma shi yaro za a kai ga inda za a yi rigakafi ma shi yaro yaro so wannan su ne abubuwan da za a sa ido a kai su ne kuma abubuwan da ita wannan uh, santa din za ta lura da su a kai za ta sa ido a kai ta ga cewa eh ya tabbata babban abin nan din shine yaya za a yi samu saboda mafiya yawa kullum matsaloli din shine kudaden da ake amfani da su da wannan taimako ana ga cewa za a samu isasshen kudade da za a gudanar da wannan so babban matsala din da mu a cikin al'amura din a kullum ana kashe kudade ne ana abin nan din su to amma mafiya yawa ba sa haifar da wani abin da za a zo a gani so ita wannan santa din za ta sa ido ne ta ga kowane kwabo yadda aka fitar da shi ta tabbatar da cewa eh, an yi amfani da shi hakan kuma abin da ake so a cimma ya isan masa daga ainihin nan santa na kungiya din da ah, ofishin ita wannan santa za ka iya monitorin masu rigakafi duk inda suke a ainihin jiyan bauchi saboda akwai wata na'ura da za su iya amfani da ita wadda dukka za a iya abin nan ɗinka a kai in akwai garuruwan da ba a samu aka isa ba a'a ka rubuta ka yi da sauransu so duka za a iya tracking ɗin shi a tabbatar cewa eh hakan ne ko ba haka ba sannan kuma wayanda ba a samu isa gare su ba za a iya gano su ta amfani da ita wannan na'ura mai kwakwalwa din so da zaran an san wajajen da ba a yi ba so dole ne a samu tsarin da za a yi ko kuma a tabbatar da cewa an isa ma wayannan wajaje insha Allah kafin karshen wayannan shekaru din muna da tabbacin cewa in Allah ya so ya yarda kowane yaro wanda yake kasa da shekara daya in Allah da zai karbi rigakafin sa na yau da kullum wayanda ake yin su kafin yaro ya cika sa na haihuwa wadda kuma insha Allah idan har yakan kama muna da tsammanin cewa kafin shekaran nan ta kare za a iya isan ma kashi tamanin. yin akalla minti. Dokta Ahmad Muhammad Damina, darakta a sabon ma'aikatar da aka buɗe akan yaƙi da cutar shan inna. Amina Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, a ci gaba da kawo muku taron faɗakar da iyaye mata game da mahimmancin rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da kuma mata masu juna biyu da ya gudana a asibitin Akwanga da ke jihar Nasarawa. Bayan da Madam Talatu Igumu ta yi wa mata bayanin rigakafi da mahimmancinsa ga yara, ta yi wa matan tambaya kamar haka. Gefe nan ga tambayan in na yi sabo-sabo farin zuwa da son zo da yaro rigakafi, wanne ne za fara ba ma yaro kuma ana ba shi akan wani ciwo. Eh, wanda ya san harshen ƙasa ne tafi wannan sannu mu ni ce mai suna talatu apollos Ina haife yaro da farko rigakafin da za ba ma yaro za ba ma yaro bcg wannan kuma zai kare yaro daga cutar tarin fuka a gode ga tambayan ku wani allura na ba yaron don ya cika wata tara da haihuwa salamu alaikum suna na maryam musa in yaro ya cika wata tara ana mishi alluran bakon dauro alluran bakon dauro su ma matan da suka halarci taron an ba su damar yi wa madam talatu igamu tambayoyi game da abubuwan da ta bayyana masu assalamu alaikum shi wancan inna me dalilin da yake kawo shi ciwon ina nan neto ne halitta ne shi yasa ana kawo su polio vaccine din nan domin ya kare su daga gare su kun gane ko ganunku ina suna joy innocent me ne na kawo ciwo tarin fuka tarin fuka mutane da yawa suna da shi ba za ki sani ba amma abin da ya sa ana kawo yara da gan aife yaro kawai za ta bari a za mishi rigakafi na tarin fuka domin kilanin na da shi wata tana da shi ba ki sani ba kin mu kin tambaya ba ki shiru kin ji ba kina yan magana in an zo gaisuwa an zan dauke yaro ana gaisuwa yaro din nan me yi ina da shi ba za ki sani ba na na dauki yaron ki ina gaisuwa dole zan zai dawo mun yaron ki ce sa na yi wannan tarin fuka nan da nan bcg nan kin gane ku sannan mu duka ni ce mai suna asabe jeremiah tambaya na shine idan ba a yi rigakarfe ba me yake menene matsala da za a samu don ina da wa'ensu daga kauyuka da sukan cewa in ka yi rigan yi rigakarfe shine yaransu suna cika ciwo ciwo amma ba su yi ba sai ba su samu damuwa ba ina son san menene matsala in ba a yi rigakarfe ba hello idan ba yi rigakafi ba akwai matsala kwarai da gaske kin ga wayannan cututtuka da muka kikira sunayen su da su tarin fuka tarin jaki ciwon inna bakon doro na kikira sunayen su ko wayannan ciwo ba kananan ciwo ba ne idan ba yi rigakafin shi ba ya ga ya kama yaro har ya kai yaro ga mutuwa kin gane ko zai kashe yaro ga kudin da kin ta kashe asibiti kina jinya shine rashin yin rigakafi kenan shi yasa da na gaya muku na ce ku lura kun da kuka yi rigakafi wanda ba su yi rigakafi ba a in kin je kauye ki lura ki gani ya kika gan waɗancan wanda ba su yi rigakafi ba da yaran da sun yi rigakafi in ciwo ya zo su ne ciwo zai fara kama su ga kan da zaki zo asibiti kina shan jinyar su in baki yi wasa ba ma har yaro biya mutu don me don ba mishi rigakafi ba in ciwon inna ya zo yaro ba mishi rigakafi ba za ki ga ya gurgunce shi yasa ana yin polio din nan kin gane in ki lura polio din nan na yi shi tun daga ranar da an fara haife yaro har yaro ya kai sati goma sha hudu ana yin polio na akwai polio zero, polio one, polio two, polio three, polio son hudu kenan da ba ma yaro saboda ciwon inna saboda haka wanda ba su yi rigakafi ba akwai matsala kwarai da gaske ki ba su shawara su yi kokari su zo asibiti akwai damuwa ko yaro ya mutu ko yaro ya zama gurgu ga kudi yaye sun kashe suna jinya asibiti don ba ma yaro rigakafi ba. Muryar Amurka da cibiyar Na sauraro ƙarshen shirin kenan a yau. Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya daga nan birnin Washington DC. yi mata Madala a gaida Jummai ala da wannan shiri na rigakafi, Ana tare da sashen wasu na murya Amurka ne a nan Washington agogon yanzu karfe biyu na dare da mintuna goma sha tara. Yau misalin kwanaki ɗari biyu da saba'in da biyar kenan da sace ɗalibai mata sama da ɗari biyu daga su ta sakandare da ke Chibok. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce gobar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta karyan yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya Najeriya madalla bar mu je wajen baba yakub makera birnin accra ya kawo mana sharhin jaridan ghana za mu fara shirin jaridu ne da jaridar Ghanaian Chronicle wacce ta rawaito cewa tunani da ake yi akwai sama da faɗi da ke faruwa a cikin yadda hukumar kula da lissafi da biyan ma'aikatar gwamnati ta Controller and Accountant General yanzu wannan tunanin da ya tabbata gaskiya biyo bayan wani bincike da wata ma'aikatar bincike ta kasa da kasa ta KPMG ta yi inda ta gano akwai wasu masu shekaru sama da ɗari da haihuwa a cikin tsarin biyan albashin gwamnati jaridar Chronicle ta ce bancin haka akwai 'yan kasa da shekaru goma sha takwas su kuma suna ɗaukar albashi jaridar ta bada kididdiga da rahoton binciken ya fito da su kamar haka sunayen ma'aikata dubu biyu da ɗari hudu da talatin da shida ne aka samu da cuwa-cuwa wurin takardun haihu jaridar daliga ita kuma ta ce wasu ma'aikata na kamfanin sufuri ta ƙasa ta metro mass transit sun mamaye halkwatan kamfanin da ke unguwar shi a nan birnin accra don bayyana damuwansu akan rashin tsige mukaddashin manajin darakta na kamfanin jaridar ta ce ma'aikatan sun yi wake-wake da hayaniya don bayyana fushinsu jaridar daliga ta ci gaba da cewa ma'aikatan masu fushi sun sace ta tayoyin motar shugaban nasu makilar Land Cruiser sai da 'yan sanda suka kai mai ɗauki a na haraban kamfanin suka cece shi daga wayannan ma'aikata masu cike da fushi. Jarida ta ce ma'aikatan sun kai ƙara ga gwamnati ta sallami shugaban kamfanin da kuma ciyaman hukumar daraktoci na kamfanin saboda suna da hannu a cikin bacewar wasu boss boss goma sha biyu na kamfanin. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga ta rawaito huruci na babban jakadiya kuma mai shugabantar yaki da cutar kanjamau ta kasar Amurka Miss Deborah Briggs inda take yake cewa gwamnatin Amerika da ta himmatu wurin yaki da cutar kanjamau a nahiyar Afirka. Jarida ta ce a faɗarta. za a zuba makudan kuɗi wurin wannan yaki da yaduwar cutar kanjamau a nahiyar Afirka. Jarida ta ce Miss Briggs ta jaddada wannan aniyar gwamnati ta Amerika ne ta hirar waya da ta yi da 'yan jarida na nahiyar Afirka a ƙarshen makon jiya. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaban yaki da cutar kanjamau ta ƙasar Amurka dai ta bada wasu alƙaluma na adadin mutane da ke kamuwa da cutar da kuma wanda cutar ke hallakawa a duk shekara. kuma ta kara da cewa gwamnatin shugaba Obama ta ninka taimako ga masu fama da wannan cutar sau uku. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta bugo ne cewa babban jam'iyyar hamayya ta ƙasar Najeriya ta APC a babban zaben ƙasar mai zuwa ta fara kafa manya-manyan hotuna a birnin Accra don karfafa yakin neman zaben ta. Jaridar ta ci gaba da cewa ishararriyar kasar nan ta Afirka za ta yi babban zaben ta ne a ranar hudu ga watan Fabrairun shekarar dubu biyu da goma sha biyar, wanda masu lura da al'amuran siyasa suke kwatanta zaben da kuma muhimmancin tsaro na ƙasar Najeriya. Jaridar Daily Graphic ta ce kasar Najeriya ta yi ƙaurin suna a cikin wannan lokaci sakamakon sakamakon ta'addanci da kungiyar Boko Haram take yi. Jaridar ta ce ta taɓarɓarewar tsaron cikin gida a Najeriya shine babban sako na yakin neman zaɓe da babban jam'iyyar hamayya ta APC take kushe gwamnatin shugaban ƙasar Goodluck Jonathan da shi. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya ko makeri sashen Hausa na murya Amerika a Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haskar ƙwazonsu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hulsa albarkacin bakinsu akan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani. wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ran da kuke aiko mana ta waitar tarho. Hello, assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Rabiu Kano Kanwa Bokura mazaunin ajeji Isa Lagos River State Lagos State. To yau gudunmuwar da zamu bayar a kaucewa tashin hankali na matasa a lokacin zaɓe Aliyu Mustapha Sokoto ai abin da ka riga ka sani ne. Yau ka dan ka siyo ashana a gidanka suna ɗaukar kwaya sai kana fasa ashana tana ƙarewa. Ranar da kace a ji a ɗauko ashana 'ya'yan sun ƙare da ciki ka ɗauko kwamfo kace za ka yi faɗa ai ka da hankalinka. Ai 'ya'yan PDC mu ne ne 'ya'yan PDC. mu ne nan ake yin fada da mu ake tarzoma da mu to mu ko mun riga mu riga mu fice da kai an ce kwamfan ashana ai baya ashana kwamfan ashana kana kan mutuwa an yi ko kace a kunna wuta ba da ya za a ka kun wuta sai na kai akwai hausawa wani kasan bahaushe a sakkwato a katsina wannan katsina ai shi cikakken bakan bahaushe ne sai ya fassara muku wani hausa wani katon bahaushe shi ma a jihar kano wani kijo ba zai iya fassara muku wannan hau ku an yi an gama lafiya ke ya tabbatar mana da cewa za a yi zaɓe lafiya ko mun da ya sa da so ne korafi na akan sauran akan mutanen ɗan gudun hijira ake neman a takardar zaɓe. Allah ya ba su ikon yi ku huta lafiya mai magana da sama da baka gyaran sabuwa da rabi assalamu alaikum biyo ya hausa Yan Allah ku mai magana kamala baka gyaran sabo ku mika man korafi na game da yan jarida na Najeriya wannan abu da aka yi da aka ya zama ya zama arashi a gare su su ji tsoron Allah mai magana da kamala baka gyaran sabo ku huta lafiya Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto garin Lokacin ni a isa na sako na da alu muka takarda shi sa waye mata waye na karkara ranar zaɓe kwansu da kwarkwatarsu su hito mu kawo da 'yan jari hujja mai magana alhaji hayatu mazaunin ba su sakkwato ga dalilin gamet ga najeriya allah ka ba mu adalin gaba mai hishimu wanda kashin are dangi da aka yi muna madalla ga sahaba ya dawo mana takaitattun labaran duniya fa Ƙungiyar Amnesty International mai kare hakkin bil'adama ta da hotunan da aka ɗauka da tauraron ɗan Adam da suka nuna irin ɓannar da mayakan sa kan Boko Haram suka yi a arewa maso gabashin Najeriya. hoton da kungiyar ta nuna kamun a kai harin da kuma bayan an kai harin a baga da kuma doron baga ya nuna gine-gine dubu uku da ɗari bakwai da kona su ƙur'um ba da juma'a ba bayan da kungiyar ta kama ba ga ranar uku ga watan janairu. Jama'a Amurka sun tabbatar da sahihancin faifan bidiyo wadda a cikin reshen kungiyar al ya Yamal ta dauki alhakin harin da aka kai kan ofishin wata mujalla a Faransa cikin makon jiya. A faifan bidiyon da aka nuna a intanet jiya Laraba wani mutum da aka bayyana shi da sunan Nasir Al-Ansi wani kusa kungiyar al a yankin Arabia yana cewa kungiyarsa ce ta dauki nauyin harin da aka kai kan mujallar da ake kira Charlie Hebdo har aka kashe mutane goma sha biyu. To madalla mun gode sahabu. Da takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu fa sai can da yamman Allah ya sa da karfe uku a agogon Najeriya da jamhuriyar niger za mu sake dawa da wani sabon shirin. Ga gaske ta murna ga iyalan Imam Aliyu Jiddare da kuma Malam Adamu ba saboda ɗaurin auren su Dr. Bashir Imam Ali na kwalejin ilimi ta tarayya da ke Yola da kuma Sayyida Bilkisu Adamu da za a yi goban Allah ya kai mu 16 ga wannan wata bayan sallar Juma'a masallacin Dr. Jalo da ke birnin Jalango a jihar Taraba. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka. Yanzu a madadin shi Sahabu da ya kama da labarin duniya da kuma Chubahiro ne wanda ya hada sauti ba da umarni sai injiniyan mu Jim haman Ni Bello daga nan washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da ratar zuci salamu alaikum sai anjima This program has come to you from the Voice of America, Washington.